Majalisar Koli ta sha'anin tsaro a Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta yi taronta na wata-wata a Abuja, inda shugaba Muhammadu Buhari ya jajirce ya gargaɗi da jan ido. To ya ba da sati biyu wa'adin da yake fata ya ga canji na sha'anin tsaro a zahiri, saɓanin matsalolin da ke ci gaba da taɓarɓarewa yanzu a cikin Najeriya. Ministan tsaro na Najeriya janar mansur dan ali na ɗaya da cikin manyan jami'an tsaron ƙasar da suka halarci wannan taro da shugaba muhammadu buhari ya kuma min ƙarin haske dangane da matsayin taron idan aka yi la'akari da watakila bukatun da suke da akan ƙarin kuɗaɗe ƙarin kayan aiki ko kuma ƙarin jami'an tsaron su kansu dukansu ko wanda da kake faɗa ba wanda ba tattauna a kai ba amma dai ya fi maganan cewa ƙarin kaimi ga abubuwa kamar yadda ka sani yanzu a halin da muke ciki kamar su shugabannin rundunonin sojoji da sauran security agency da irin su civil defense su sss da sauransu suna taro ko kuma suna wani gangami na mutum dubu gefen taraba da benue to haka yana cikin abubuwan da aka tattauna cewa kuma nan da ɗan lokaci nan cikin sati biyu irin wannan a sakin shi a zo a yi a zamfara da hanyar wajen birnin gwari. Shin shugaba Muhammadu Buhari ya nuna kamar rashin gamsuwarsa da cewar matsalolin tsaron ƙara taɓarɓarewa suke yi ba wai nasarori ake samu ba idan aka kwatanta goyon baya da gudunmuwar da yake ba ɓangarorin tsaro ta fannin kayan aiki da kuma kuɗaɗen aiki. Kasan lokaci ne na kusan zaɓe kowane lokaci irin waɗannan abubuwan sukan ƙaru ba wai an ce wai ba a yi ba ne ana yi kuma gwargwado an sa ana yi ba wai ba ba ya yi ba ne amma in ka duduba akwai harkar siyasa da sauransu wanda suke suke kara zangoma aiki. Kamar akwai wani bayani da shuba Muhammadu Buhari ya yi wanda zai kara girgiza ko zai kara sa ku himmatu wurin gudanar da aikin samar da tsaro domin a ga cewa an samu karin canji daga abubuwan da aka yi a baya? Eh, ya kara kaimi ga su jami'an tsaron kuma ya kara abin nan ba su umarni na cewa dole dole waɗannan abubuwa cikin dan lokaci a nemi a samu kawo karshen su kuma shine nake gaya ma cewa cikin shine ne ba sati biyu nan da sati biyu dole a shigo ga abin da za a yi a wajen gefen zamfara da binnan gwanin na cikin dan lokaci. Ana farin idan sati biyu bai ga wani canji watakila ya ɗauki matakin ladabtar da jami'an da ke da alhakin rashin kawo ci gaban da yake fatar gani a zahiri. Wannan kuma ya rage ga wurin shi ni ba ni zan ba na ce mashi albasa da ina amma dai gaskiya ya yi nuna rashin eh, jin daɗin shiga abubuwan da suke faruwa a irin wuraren canzan zamfara da sauran da kuma sauran wurare na cikin gasa so an ja kunna kowa an ce kowa ya kama aikin shi har ba ta wajen gefen polis ba da sauran su jami'an tsaro. Akwai magana rashin haɗin kai na jami'an tsaro shin ya yi wannan magana in ya yi wani mataki ko umarni ya bada? Yana cikin abubuwan da aka tattauna kuma shi din ne aka nuna aka fara kamar da na gaya ma yanzu kamar yanzu a halin yanzu da nake magana duka jami'an tsaro sun tattaru kowa da kowa ana Benue da Taraba na sun tattara mutane suna aiki tare wanda shine zai kara ƙaimin haɗuwa da saura ko 'yan an rabu kowa ya koma su gane wa junansu. Janar Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a ganawa da ne da shi a Abuja bayan da ministar koli ta sha'anin tsaro ta Najeriya ta kammala taronta karkashin jagorancin Muhammadu Buhari. Ko bayan sati biyun idan shugaba Muhammadu Buhari 'yan Najeriya ba su ga wani canji na zahiri ba zai karfafa zuce shugaban kasar ya yi wani garan bawul a bangaren tsaro a kasar wannan lokaci ne kadai zai iya tabbatarwa tunda an dade ana ta kiraye-kiraye ga shugaban muhammadu buhari da ya yi garan bawul a bangaren tsaro na kasar domin a gwada wasu mayan jami'an da ke jira ko za a ga wani canji umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya